ta gabata a yau tashoshin rahama tv da rediyo sun karɓi bakuncin tsohon gwamnan kano tsohon ministan ilimi sanatan yankin kano ta tsakiya sardaunan kano dr malam ibrahim shekarau wanda za mu tattauna tare da shi tsawon sa'a guda kuma gabace da ake yakin neman zaɓe kamar yadda kowa ya sani wanda shi dan jam'iyyar hamayya ce ta pdp a wannan karo sardaunan kano dr malam ibrahim shekarau za mu kasance da kai tsawon sa'a guda tare da ni da abokin aiki ismail yusuf makwarari yi maka barka da zuwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to masu kallonmu da sauraronmu musamman al'ummar da ke nan jihar kano ga duk masu bibiyar yadda al'amuran siyasa ke murginawa sardaunan kano sanata dr malam ibrahim shekaru baya bukatar doguwar gabatarwa ga duk waɗanda suke bibiyar yadda al'amuran siyasa suke tafiya tsohon gwamnan kano ne kamar yadda na faɗa a baya shekaru takwas kuma tsohon ministan ilimi yanzu sanata mai ci wanda ya fice daga jam'iyyar da aka zaɓe shi ta apc ya koma jam'iyyar nnpp yanzu kuma ya dawo jam'iyyar hamayya ta pdp yake a matsayin mashawarci ga ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar alhaji atiku abubakar akan al'amuran siyasa za mu kalli batutuwa da ke da jiki da yadda suka shirya batun yakin neman zabensu da kuma irin rawar da ya taka a damar da ya samu a jagorancin al'ummar jihar kano mai gima sardaunan kano kafin mu kalli batun shi kansa yakin neman zaben yanzu sanata ne kai mai ci wanda ma iya cewa akan kujerar an yi hawa kuma an gangaro na san akwai bukatar a shaidawa masu kallonmu da sauraronmu da aka samu dama a majalisar dattawa tsawon wannan lokaci da ake wakilcin al'ummar yankin kano ta tsakiya mu ji kaɗan daga cikin irin rawar da aka taka da gudunmawar da aka baiwa al'umma eh, sakamakon wasu da suke kallon kamar hawanka kujerar ma waɗanda suka hau kan kujera a baya sun fi ka taɓuka wani abin hatsu a gani amma bahaushe ya ce ga maciji ba za a nuna ja ba za mu so mu ji irin gudunmawar da aka baiwa al'umma a damar da aka samu ta sanata alabashi sai mu kalli batun shirye-shiryen ku na yakin neman zaɓe na iya cewa mm. masu kallo da sauraro mm. suna tare da mu gare ka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 an zaɓe ni a matsayin ɗan majalisar dattijai mai wakiltar kano ta tsakiya ƙananan hukumomi goma sha biyar mazaɓu da da saba'in 172 alhamdulillah kamar yadda sakamakon zaɓen ya nuna kusan al'ummar kano ta tsakiya sun yi rawar gani ko in ce sun taka rawar gani kuma ni sun nuna min ƙauna domin a cikin sanatoci 109 ba wanda ya samu yawan ƙoramin da na samu ah, alhamdulillah mun shiga majalisa wanda shi ne zuwa na na farko kuma ah, a hankali muka zama 'yan gari muka sami damar shigar da wasu al'amura na ci gaban al'ummar da muke wakilta. dai duk sanatoci da an rantsar da mu hakkinmu ne mu kalli ƙasa ga baki daya amma kowa ya fito daga wani yanki ne kuma abin da ake nema shine yankin da ka fito ya zama shine wato alƙiblar ka mafi mahimmanci ne aka zo musu da shi sannan na ji wannan majalisa ne sai na kudurta cewar zan mai da hankali akan na farko al'amarin da ya shafi ilimi da al'amarin da ya shafi wato ruwan sha na al'umma sauran duk wasu abubuwa kuma su biyo baya saboda haka shekara ta farko da ta biyu da ta uku kashi tamanin cikin 100 abubuwan da na mai da hankali a kansu shine ayyukanmu da ake bayarwa wanda aka fi sani da wato ayyukan mazaɓu wato constituency project sai na mai da hankali akan a ƙara yawan ajujuwa da kujerun zama da ofisoshin malamai da banɗakuna musamman a makarantun firamare kusan babu mazaɓar da mu kai irin wannan ayyuka ba mun gina ajujuwa wasu an gina musu ajujuwa shida wasu an gina hudu wasu an gina musu biyu ya danganci irin filin da suke da shi da kuma kujeru da muka rabawa makarantu a cikin gudunmuwa da muke son mu bayar a farkon harkar ilimin nan sai na kalli cewa akwai wani bangare da idan ba mu masa wani tanadi ba za mu sami koma baya a shekaru biyun nan ko uku a sanadin corona kowa ya sani gwamnatocin mu arewa sai ake yi wa makarantun tsangaya wani ɗiban karan mahaukaciya wasu ma suna kallon kamar ba su da ma wani amfani alhali kuma ba wasu makaranta da gwamnati suke da shi da ake shiga a fito da haddar ƙur'ani ko mai lalace makarantun nan suna da rana illa mu ci gaba da inganta su to sai dai wani tunani cewa a cikin shekara hudu nan sha Allah zan yi katafariyar makarantar haddar ƙur'ani na kai ta mazaɓar gunduwawa domin nan ne ma'aifar ma'aifiyata kuma wanda ya haife ta na yi wannan don tabbatar da abin da ya ginu a kai ana kiransa gwani muhammadu dan gunduwawa ni ma ban da shi ba a rayuwa amma labarin da muka samu shi ne a lokacinsa ya yi fice daga nan har maiduguri babu gwani na ƙura'ani kamar sa so a nan kafa makaranta da ƙura'ani ta gwani muhammadu dan gunduwawa an yi kusan kashi tamanin cikin ɗari za a gina ajujuwa ɗakunan kwana gurin koyon karatu da ɗakunan kimiyya don tula za mu haɗa musu da wasu abubuwa wani makaranta niyya ta shi ne ba wai za a yi ta kamar wani secondary school ba ne a niyyar mu shi ne duk wanda muka ɗauka ko yaron da ya gama primary ko secondary ya shiga ya shekara ɗaya ko biyu ba abin da zai illa da zan haddar ƙur'ani da kuma fannoni na ilimi ya fito shi kuma ya je ci gaba da duk ilimin da zai nema to wannan zai taimaka mu haɓaka fito da masu hadda ƙura'ani kuma wanda za su bunƙasa ci gaban ilimi sannan mun sami damar samo rijiyoyi na sola da rijiyoyi na burtsatse mun kakkai lungu da saƙo ba wai lalle cikin ƙwaryar birni ba cikin ƙwaryar birni da yawa ana samun ruwa na famfo amma an ka fita ƙananan mu. da cikin sha biyar ina ko wanda har yanzu suna da ƙauyuka in kai wajen su minjibir in kai wajen su ungogo in ka tafi su kura in ka tafi su warawa su gezawa har yanzu akwai ƙauyuka so nan muna ta ƙoƙarin mu tabbatar da an samu ingantaccen ruwan sha ɓangaren lafiya ma ba mu bar shi ba domin mun samu dama mun kawo ayyuka a cikin asibitin malam aminu kano nuna wani ce a to ai ba na jiha ba ne amma ai kashi tamanin cikin ɗari su suke mutanen kano ne suke amfana aikin da muka kai musu na farko shine titunan cikin asibiti duk su lalace sai a kawo mara lafiya akwai inda sai dai a ciccibe shi mota ba za ta je inda ake so a kai shi ba duk mumbumin gyara su sannan famasi su ma'ajiyar magunguna da inda ake sai da magungunan ya yi musu kaɗan kwarai a shekara da ta wuce shi ma an ba da kwangila ana na ana kusan karasawa akwai aikin da yanzu muke kokarin yi a shekarar nan da muke ciki kan ta kare a orthopedic hospital na dala inda ake da kwarewar masu likitocin ciwon kashi to wayannan bangarori guda uku gaskiya su muka mai da hankali ilimi ruwan sha da lafiya wannan su ne abin da muka kokarin ɗabbakawa Ah, kuma gaba ɗayansu alhamdulillahi an samu ci gaba mai yawan gaske ah, sannan dan a majalisa ina cikin kwamiti guda bakwai bayan ina kula da harkar fensho shine kwamiti ina nini chairman ina cikin kwamiti na security intelligence wato harkar tsaro ina cikin kwamiti na matasa da walwalar wasanni wato youth and sports ina cikin kwamiti na basic and secondary education abin da ya shafi primary da secondary na cikin kwamiti ah, na inec hukumar zaɓe ah, na cikin kwamiti na procurement wato masu kula da yadda ake sayo da kuma mallakar kaddarori na ah, gwamnati wayannan su ne kusan kwamitocin da nake ciki a ɓangaren fensho wanda shine kwamiti dina mun taka rawa kwarai da gaske sannan muka karbi aiki a shekara ta 2019 mun tarar da bashi biliyan 400 da 'yan kai wanda ake bin fara gama na hukumar pension da ake kira pension commission sannan a hukuma da take kula da pension tsoffin masu ritaya wanda ake kira fita pension transition administration eh, directorate su kuma suna bin bashi ya saura biliyan 200 na hukumomi ne wannan hukuma ce take kula da pension hukumomin da an riga an lushe su kamar irin su nital su nipos su new nigeria da makamantansu suna nan har yi yanzu zaka ji suna kukan shekara sama da goma sha an rushe wannan hukumomi amma ba hakinsu to na yi kokari mun yi rubuce-rubuce na zauna da sakataren gwamnatin tarayya na zauna da ministan kudi na zauna da chief of staff duk mun kwalkwale akalla tsakanin shekara biyun nan hukumar pencom wanda ake kira pension commission an ba su kusan sama da biliyan 130 a shekarar ta wuce sun rage tsawon bashin kusan rabi haka ita ma waccan hukuma ta fitat na tsoffin wanda suka yi ritaya na federal a bara mun saboda tsayawar da muka yi da bibiya an ba su biliyan goma sha bakwai yanzu kusan misali in ka ɗauki tsoffin ma'aikatan new nigeria ba na jin dai ba wanda yake da kuskuren watakila rekodinsa ba ba wanda ba a sallame shi ba to wannan a bangaren fensho gaskiya kuma muna nan yanzu muna gyare-gyaren dokar fensho din na federal government mun fito da gyare-gyare wajen 81 na imanin nan da wata ɗaya ko biyu kafin zangon zaman mu a majalisa ya ƙare za mu gyara waɗannan dokoki domin mun tarar da tarnaki daman dai duk dokar da kai ana aiwatar da ita za a tsaya a kalli ina ne za a gyaggyara hukumar inec na cikin kwamiti na inec kuma kowa ya ga irin gyare-gyaren da aka yi da mu muka zauna a kwamiti na inec tsakaninmu da majalisar reps an kawo gyare-gyare kwarai da gaske a cikin dokokin zaɓe ah, duk mu muka ah, aiwatar da waɗannan haka in ka kalli ɓangaren security and intelligence ah, a kwamitinmu kusan a duk majalisa ba wanda ya ba da rubutaccen wato al'amari na rubuta wajen shafi shida wanda na ba da shawarwarin yadda za a shawo kan al'amarin 'yan sanda da walwalarsu da samar musu da makamai kayan aiki da tirenin ɗinsu da makamantansu wannan duk shawarwari ne da muka bayar aka dunkule aka hada a cikin kundin da aka yaka federal government akwai abin da yanzu a police suke kira wato community police duk wani document yanzu da suke amfani da shi ni da 'yan kwamitin da muka yi tsarin hizba a nan kano mu aka kira muka zauna da ig wanda ya tafi kafin wannan sabon kusan wata uku mu muka wannan aikin mu muka gyaggyara musu wannan duk wani doka duk wani rubutaccen al'amari yanzu da police ke amfani da shi na community policing mu muka yi shi mun kuma an ari namu ne da muka yi a kano ig da muka kira shi wata ran aka tsaye da shi wajen awa biyar a cikin majalisa ana ta tuhumarsa a kan tsaro wallahi sai ya miƙe ce kai ku dakata ga tsohon gwamnan kano can ya yi community policing a kano kuma sun yi aiki kuma har yanzu ana cin amfaninsu ya ce mun yi hizba ne community policing wato mutane a yi musu tsari su kula da tsaron kansu kuma duk wanda ma yake kano ya san cewa hisba ta ba da gudunmowa wajen tsaro da yawa suna cewa yanzu makotanmu da ake ta wannan insajen da sace-sace gyauran aikin da hizba suka yi ne kuma har yanzu suke yi yake tsarewa yan abubuwa so mun ba da gudunmuwa wajen harkar tsaro na ba da takardu a rubuce an gabatar so wayannan dai su ne abubuwan da muka yi sofa a cikin wayannan kwamitoci da nake ah, wakilta alhamdulillah mazaɓinmu an gabatar musu da ayyuka masu yawan gaske babu wata ƙaramar hukuma sha biyar ɗin nan wadda ba za mu iya nuna wani abu da aka kai mata ba ko aji ko ruwan sha ta rijiyar burtsatse ko fitilar sola da muka sassa a majalisun karatuttuka a inda jama'a suke taruwa wasu an kai islamiyoyi duk irin nan fitilu an mun sassa a gurare daban-daban ba inda ba su amfana da wani mun gina ma asibiti manta a nan dai geza local government a garin gunduwa mun kai musu asibiti mai gado ashirin an kammala shi yanzu illa kawai kayan za a saka kuma mu nemi karamar hukuma yi musu hannun oba a tsarin da za a tafi da shi so wannan gaɓoɓi gaskiya su ne yadda na mai da hankali a kansu kuma alhamdulillahi zuwa yanzu kuma ka kwatanta ba wai yaban kanmu ba akwai sanatoci da aka yi wajen guda hudu na jin ko biyar ne ko hudu daga dai wannan demokaradiyya ta tambaya ma haduwa ta yanzu ba na jin akwai wani abu guda biyu uku da za ka nuna wanda za a ce wayannan sanatoci sun yi ba wai don mu ce mun fi su ba amma dai alhamdulillah mun taka rawa mun ma yi hanyoyi kamar guda uku na tituna a uh, madobi a nan cikin nasarawa uh, da wata karamar hukumar na jinko da wakin kudin ya kowarawa akwai hanyoyi da muka yi ɗaya daga cikinsu yawanci ba su wuce kilomita ɗaya da rabi ba wasu kilomita biyu akwai yanzu haka ma akwai hanyar da muke ƙoƙarin uh, mun samo aikin da za mu yi titin na kawo dan kwangila ya zo sai aka ce aiki ta gama ta ba da aiki an zo an fara lambatu ne aka bari wajen shekara hudu biyar muka rubuta wa gwamnatin kano cewa to ga aiki mun samo za a yi sai suka ce ai in muka taba wannan guri za a kai mu kotu sai yanzu muna kokarin federal minister of hukumar ma'aikatar eh, ayyuka a canja akwai titin badawa nan muke so mu ga mun dawo da aikin nan da wata biyu ko wataƙila sun amince za a dawo da aikin ana so akwai aikin hanyoyi ma da muka yi ah, insha Allah wannan su ne ah, sardaunan Kano ah, dukkanin waɗanda suka taso sun san yadda ka yi jagoranci na mulkin ka a lokacin da kake gwamna ana yi wa maka take da cewar ka yi siyasa kuma ka gina al'umma kuma ka ɗabbaka siyasar ka har yanzu mutanen ka suna tare da kai amma salon siyasa irin taka duk wani kari in ya zo za ka ga mutane suna neman su zo kusa da kai da kai aka yi mata aka zo aka dawo pdp yanzu ka dawo aka shiga nnpp yanzu shi an dawo an koma mutanen nan kamar duk abubuwan da ake yi akwai shura da ka kafa kuma ana ganin siyasar da kake yi kana alakanta da addini wanda kuma jihar kano jiha ce ta addini mm. ana ganin duk mutanen da suke tare da kai suna tare da kai ko da ba sa tare da kai suna tare da kai mm. wai yaya salon siyasar ka yake abinda nake nufi a wani tushe ka siyasar ka yadda ake ta wannan mm. zagaye zagaye to wannan abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske tushen ta dai taken da muke shi ne za ka iya cewa tushen ta siyasar mu addininmu addininmu siyasar mu wato siyasa wato mu'amala ce siyasa al'amari ne na jama'a hanya ce da za ku taru ku ga me za ku iya samarwa al'umma da cigabansu sannan na biyu sai muka kalli a addinance allah ya ce ya halicce mu ne a duniyan nan da mu bauta masa to ba abin da za ka yi wa ɗan adam shine ka taimaka ka samar masa da yanayin da zai wannan abin da shi ne dalilin halittarsa shi sa muka ce abubuwa biyu muka sa a gaba wanda a turanci muke cewa human development wato gina dan adam ka mai da shi mutum ka taimaka masa ya fahimci shi ma zai iya yin ba da wata gudunmawa a rayuwa sannan muka ce social justice samar da adalci takenmu ma a shura din shine shugabanci bisa adalci duk inda babu adalci to za mu ce ba mu ba wani waje domin shi ne tushen al'umma shi ne tushen wato ba kungiya ba ce in ka so ka kira shi wato zauren shawara ah, allah ma ya umarci tuntubi juna a shawara da juna ah, shura alkhairi ne wato zauren shawara ne mun yi kokarin cewa da can kafin tun barinmu gwamnati muka samar da wannan majalisi muna tuntuɓar juna muna shawartar juna sai muka to ai mu faɗaɗa mu kai shi har ƙasa kuma muka samar da rubutaccen tsari kuma ba wani wasu mutane aka ke duk kowa yana da yancin ya zama ɗan shura ko a mazaɓarsa ko a unguwarsu ko a local government zaure ne na shawara to amma kuma tilar rayuwa yadda Allah ya tsara ta sai ka samar da shugabanci tunda aisha aka yi ma ko mutum biyu ne za su yi mu'amala lallai su ayyana shugaba don a samu tsari shi sa muka yi tsarin matakai daban-daban shura din nan ba wani abu bane illa zaure na shawara to abin da yasa muke ta tashi da kanan mu koma na wasu suke cewa kamar rashin akida ne ce to ai akida ce take sa muke tashi domin riga ba ta canja hali duk inda muka je din nan duk jam'iyyun nan masu nawa ne in ka je ka bincika za ga yadda dai muke a ko ina haka dai muke ba ma canjawa illa in muka ga cewa an zo da zalunci babu adalci za mu ci to ba mu a ciki domin ai aƙidar ba a sunan jam'iyyar ba ne yanzu misali malaminu kano ai duk duniya ta shaida ɗan siyasa ne mai aƙida amma ai ba sunan jam'iyyar ba ne da sunan jam'iyyar ne aƙidar da har yanzu iprp tana da har yanzu ne tunana amma shi ne aƙidar da kuma yadda suka yi da tarbiyyarsa so mu a wurinmu aƙidar siyasa shine me manufarka me asalin shigar ma harkar siyasa mun shigo harkar siyasa ba wai don mu samu ofis mu sharholiya ba iza san da na ce na bar takarar sanata nnpp da ya suka mamaki wai a ah, ga ci laga-laga ana ganin ma kamar wato ɗauki sakani muka ce to amma tun da an zo mana da rashin adalci shugabanci babu adalci ba shi da wani amfani ba za mu zauna a wurin ba so abin da nake amsa tambayar ka shine kuma kamar nake cewa da karya muke ko yaudara muke wannan jama'a da suke mana biyayya da ba za su zo ba da ba za su biyo ba duk wanda yake tare da mu ya san cewar akan aƙidan nan muke wannan bai hana masu hange-hange suna tare da mu su hangi wani guri suna da wasu bukatu su je su nemi bukatunsu wasu sun je su lalle kasan gani bukatun mu samu wasu sake dawowa kace maraba wanda ya naɗa tabar masu zai tafi mu ce sauka lafiya wanda idawo mu ce mara ba ba ma kyamar kowa kuma shi sa ni kullum ina wato rigima da ku da kuke cewa jam'iyyar hamayya ba na son wannan kalmar wato ba hamayya domin din da kai zancen hamayya is negative rigima ce ba ni ba malamin hausa ba ne amma dai a nemi wata kalmar ah, jam'iyyar adawa jam'iyyar hayama adawa gara a ce hamayya to ya fi sauki sauki eh. amma dai duk inda ake hamayya wanda aka ce ni abokin hamayya ka ne ai sai a ɗauka wani eh, hasada ce kyashi ne amma dai ni na kalubalantar wato malaman hausa su nemo wata kalmar daban eh, adawa hamayya gaskiya ba a kwanaki ai na so na yi tambaya nake mm. ta jin wai tun lokacin da aka ce ka fita daga apc mm. bacin da kai aka kafa ta tun daga nnpp da kuka shigo mm. me aka yi maka ne ka fita zalunci da rashin adalci a nnpp ba shi ma zalunci ne da rashin adalci ai mun fito mun yi bayani kuma a rubuce muke yi ba wai a ɓoye ba mukan tara wannan majalisar shura da muke da shi sai mun koma sai mu rubuta me ake yi sai mu koma ban taɓa fitowa na ɗauko jakata na ce kai an mana zalunci ku zo mu tafi ba a'a rubuta dalilanmu muke sai mu tura wakilai su je kananan hukumomi da mazaƙu su tara duk shugabanninmu na shura da mabiyanmu mu karanta musu mu ce zaman nan da muke a yana an yi kaza an yi kaza an yi kaza mun yi haƙuri da kaza mun yi kaza mun yi kaza shekara uku na faɗa ai tun da mu aka yi zaben shekara 2019 amma tun da aka yi zaben nan ba a komai da shugabanni ba ma mu kaɗai ba ai da yawa suna nan a jam'iyyance ba a yi a gwamnatance ba a yi an zo zaɓen lokacin gamman ba mu san me ake ba an zo congress na fati ba mu san me ake ba kowa ya yadda an zo da zalunci muka ce to a ci lafiya wannan shi ne abin da ya faru kuma mutane muke zuwa mu ce gashi gashi gashi me shawarar ku me za mu yi mu zauna ko mu nemi mafita a bisa ka'idar aƙidar mu ta shugabanci bisa adalci wallahi ba san da muke eh, tura a tambayo ba mu samu sakamakon kashi 90 cikin 100 sun ce a fita sannan muka bar apc an mutane suna munna suna cewa kai da kwankwasa za ku zo a da kano daga cikin kangi za a yi hmm, wannan duk ba zai hana ba wato eh, ba mu kaɗai ne ba ko mu ba mu kaɗai za mu ba inda za ka lokaci zai za a ji shi ya sani zai faɗa shi kwankwasa tun kafin mu shiga nnpp tun kafin ma mu magana shiga nnpp ni ne fara masa magana mun yi wajen wata biyar ina masa magana cewar muna da haƙƙi mu sauke haƙƙin al'ummar kano ku biyu shi gwamna ne yanzu fa a'a to ai mu muna magana ne ai mun yi nisa mun samar da wani tsari ai ba wanda ba zai shigo ciki ba ma a lokacin ma na ce da shi ba magana jam'iyya muke ba wallahi ni ba magana jin don jam'iyya ba su na ina faɗa da turanci ma ce all the political parties are necessary evils kawai wani tsani ne da ake bi kuma wace jam'iyya ce babu mutanen kirki wace jam'iyya ce babu shakkiye mutanen maza a ce da kuka magana da shi mun sami fahimta mun yadda cewa za mu zo mu tafi wallahi har draftin ne za mu zo mu karanta a press conference na yi na kai masa mun zauna mun tattauna na ce mu zo kano mai adresin al'ummar kano ka jingine eh, pdp kan jingine apc mu zo mu kalli kano ba wai mu daina jam'iyyun ba hmm. ko da muna jam'iyyun mu zo mu dawo da hankalin al'ummar kano me za mu yi ne a kowace jam'iyya ce ba mu samu shugabanni na gari hmm. mu fatan mu shi ne ba wai lalle ko jam'iyya ta ce ne za a kawo sakare su su su ne amfaninsa to sardaunan kano a wannan gabar baya mm. zan dame da kai mm-hmm. eh, ka yi batun irin rawar da ka taka a damar da kake kai yanzu ta sanata mai filtar al'ummar yankin kano ta mm, tsakiya eh, ga shi da bakinka ka faɗa wasu na kallon ga tikiti ana cewa kujera ruwa-ruwa mm, in ka kalli kamar ginin waccan makaranta ta gunduwawa da aka ɗauko ka ce an yi kaso wajen haka. to da ka haƙura ka zauna tunda da kujera a hannunka kuma ana ganin ga tikiti ruwa-ruwa za ka iya komawa watakila da ka samar da wasu ayyuka ma da suka fi waɗanda ka samar a baya amma yanzu ka koma mm. jam'iyyar pdp ta yaya eh, ah, wato a farko na gaya maka ita siyasa mu'amala ce mutum baya siyasa shi kaɗai baka mu'amala kai kaɗai baya cikin tsarin ma da allah ya samar na rayuwa duk wanda ya keɓe kansa za a kulle ka a dinga kawo ma abincin duk da kake so daɗi abin da kake nema amma a ce yi magana da kowa sai ka hukace wannan masu ilimin kimiyya sun tabbatar da wannan duk wanda baya mu'amala da mutane hankalinsa ma raguwa ke saboda haka wato siyasa mu'amala ce a nnpp sai muka ga cewa wato dan ni an yi min ni kadai ai maganar sanata ba ita ce kawai ba kuma ba mukamin mukewa ba ba kujerar mukewa ba muna buƙatar wato da yake musulunci addini ne na adalci idan ka ba da shawara ga wani ya aikata aikin alheri allah ya ce zai baka lada daidai da wanda ya je ya aikata so mu ko mu ne a mulkin ko ba mu ne ba in dai za mu samu yanayin da za mu ba da gudunmowa a je aikin alheri mun gamsu wannan ma ya ishe mu so gani muka yi a nnpp su suna ganin dan an bani takara ni kadai kenan da a ce wato an fito tun fil azal ba yaudara a kai ba ba a ja hankalin mutane an nuna kamar sun zama sakar kanu ba ai yaudarar da sakarcin da aka nuna wa mutane shine abin ciwon ba wai takarar ba abin kwana uku aka yi wata uku an san ana jan zaren nan mun sa kwamiti suna aiki wanda yake ciyaman din kwamitin nan abba gida gida ne shine dan takarar gwamna su tara kwankwas ya ba da mutum takwas na ba da mutum takwas an sa da state ce a masu tara sun yi aiki aikin kwana uku muka ba su fa yau sai a sati biyu ba a kira mitin ba aka yi ta mita kuma shi biyu ya sani mun zauna lokatai da dama muna ba da umarni suka gama aikin nan suka sa hannu su tara za a ba wa mutanenmu gurabe na takarar majalisar tarayya da na jiha ni da shi muka zauna muka kalli report din ya buɗe wayarsa ya kira abba ya ce abba reporter nan da kuka rubuta mun gamsu ni da saddauna ku je ku aiwatar a sannan ya rage kwana uku a rufe karban substitution ni na buɗe baki na ce speaker phone aka sa yace abba yanzu sai mu mun sake dawa kano mun muku aiki ce abba kar ku sake dawa gurin mu ku je ku aiwatar kamar gaske ba a komai ba ba a yi ba da sati biyu sai gashi a fito radio bbc yana cewa wai ai ba a yi mana kowa domin zo a makare wata uku ran da muka koma nnpp suka zo ya zo gidana da gayya ya ɗauko fom na sanata ya ce ni ne mutum na farko da aka fara bani fom ran da muka shiga kuma a sannan ma ba a sa ranar rufewa ba to in haka ne dare na yi sai kuma ga sunayen waɗanda suke takara a duk mukamin shi ne muka ce wannan ba zai yi ba to abin da muka ce a ji ya kwana uku aka ja da ransa wata uku har aina ta rufe kofa na ce wannan ba zai yi ba amma duk da haka ba ni ne ne hukunci ba muka fara kafa kwamitin mutum talatin daga majalisar shura muka ce ku je ku kalli wannan al'amari mai abin yi suka kawo report sannan muka kira duk shugabannin shura na ƙananan hukumomi muka gabatar musu da rufo muka ce abin mai abin kowa ya tufaƙi cewa tun da haka ne ba haƙura domin babu adalci kuma yin shugabanci da adalcin nan shine aƙidan mu duk inda muka je amma kafin duk wannan abubuwan su faru mm. eh, ka yi batun akwai rashin adalci a wasu lokutan a cikin sha'anin ita kanta jam'iyya amma kar ka manta a baya cikin jam'iyyar APC kafin ka zama sanata ma maimakon a ce kai ne ka kewaya ƙananan hukumomi don yin yakin neman zaɓe cewa aka yi shugabannin jam'iyya su zo su yi maka mubaya hmm. baka ga wannan karamci ne da girmamawa aka yi ah, maka kuma kafin a ce shi kwankwason ya zo ma ya ce ka dawo cikin jam'iyyar an ce mai girma gwamna ya je domin a sulhunta a samu baki a ba ba maganan sulhuntawa bane ai mun yi zaman sulhuntawa in kun tuna gidajen rediyon ku duk sun sha voicing wato jawabi na ga al'ummar Kano har ayoyin Qur'ani na kawo inda suka wajabta a yi sulhu amma sai aka zo abokin rigimar wasu aka ce shi ne ciyaman na kwamitin sulhu an taba wannan irin sakarci shi gwamna ai da shi muke jayayya da shi da shugabannin jam'iyya amma shi shugaban jam'iyya na ƙasa mai mala a lokacin sai aka ce wai shi ganduji shi ne chairman na kwamiti mu zo mu da muka ce to ai da mun san zai adalcin ai da ba mu zo mun kawo muku kara ba gaskiya ne da mu aka yi zaɓe gaskiya ne an zo zuwan da ya yi da daddare wanda har aka sami dan wani cinjin zuwa iya ce mu zo mu tafi abuja in je mai da fom ɗina na takarar sanata ya ce ba zan je ba domin ba haka muka yi ba ba zan je ba duk muna da labarin irin kulle-kullen ah, da aka na ce dini na fasa ba zan ba shi ne wannan zuwan da yi amma magana sulu ai sannan an yi nisa ma an zazzauna an yi waye an yi waye ba a yi komai ba mu abinda muka ce a kafa kwamiti na sulu a zo a ga me ya kamata a yi mun kawo koke mu mun kawo shaida shekara uku ba wai don ni na isa ba amma dai ko ban yi gwamna ba ko ban yi minista ba ko ba sanata ne ba a shekaru na a ce a mazaɓa ta a kanar hukuma na duk jirgi na shiga a ce ba a sa gaya ba a komai da mu ba a gaya mana komai ai ba jam'iyya ke na mu jam'iyya ai mu'amala ce kuma mu muke wakiltar mutane idan mu san me ake mana ƙasa da mu me za mu ce da su a mu tafi ga zaben shekarar uku mai zuwa zaɓe ne mai cike da wani yanayi saboda akwai ɓangaranci akwai addinanci mm. akwai kuma hayyare kamar yadda ake faɗa mm. kuma a jihar kano akwai ɗan takarar shugabancin ƙasa kuma akwai ɗan takarar shugabancin ƙasa a arewa shine a cikin wanda muke tare da shi mm-hmm. kuma arewa tana cikin kalubale mm. wanda ko ambaliyar ruwa da aka yi harkar noma da mm, harkar mm, da abubuwa gidaje da akwai to a yanzu kuna tare da a ce abubakar mm-hmm. yanzu me za ka iya bugar kirji ka ce a teku abubakar ya yi wa al'ummar arewa don haka kana tallatawa al'ummar najeriya su zaba a teku abubakar saboda arewa za ta samu ci gaba sannan waɗanne irin ci gaba kake ganin za a kawo wa arewa to alhamdulillah ina ganin bari barin ba da misali guda daya a lokacin da yana vice president sannan ni ban zama gwamna ba masu tam ɗinsu na farko a lokacin na koma ina koyarwa a kas ya kira an yi wani summit wato zama na musamman a arewa house a kaduna na a kalli yanayin ilimi a arewa shi ya ɗauki nauyin taron ni kaina na gabatar da makala a gurin a ƙarƙashin profesa adamu beki gogaggen masanin ilimi wanda ya yi bc a jami'ar benin kuma ɗan arewa ne cikakke na jin ɗan kaduna state ne wasu ana cewa ɗan kano ne to mun je an yi wannan an rubuta an fitar da wato tsari na yadda za a gyara ilimin arewa kuma an kirawo gwamnonin arewa an yi wannan summit an gabatar da takardu an gabatar da sakamakon taro a ƙarshe ya zo ya nuna shi burinsa a ga an inganta ilimi a arewa this is wajen 2000 uh, uh, ko 2001 aka yi wannan a kaduna so wannan ya nuna yana da kishin ilimi sannan na biyu makarantun da ya kafa yana da nasiri yana da primary yana da secondary yana da jami'a duk wannan ya yi don saboda ya ba bada gudunmuwarsa wajen ah, taimakon ilimi akwai abubuwa da yake ta yi wanda suke a private na taimakon cibiyoyi daban-daban ah, a sanda yana vice president wanda shi mai fi sati biyu ma na sami wannan ah, bayanin kuma na je na zauna da shi na nuna masa ko za a sake ɗabbakawa ya ba da umarni aka buga ƙura'anai dubbai aka raba a ƙasar nan wani malami ne ya zo min da samfur akwai inda aka rubuta sunansa aka rubuta kuma ba na sayarwa ba ne kyauta ne ya yi wannan tsakanin 99 zuwa 2003 Eh, ban taɓa sanin ya yi ba wallahi sai abin da bai wuce sati biyu uku ba dama kun san juna ne da atiku abubakar ko sani na da shi sanda na zama gwamna shi kuma yana vice president suna ta mu ina festa kuna mu'amala kwarai kwato ai a matsayinsa na vice president shi ne chairman na economic council kusan duk sati biyu uku yana zama da gwamnoni muna meeting kuma mukan je a ɗaiɗaikunmu a kan abin da ya shafi tattalin arziki mukan yi maganganu da shi ah, saboda haka kuma ba shi kaɗai ba ma hatta shi kansa shugaban ƙasa obasanjo ni na manta da zancen hamayya ko ah, bambancin jam'iyya ah, lokacin da muka tashi yin aikin gidan ruwa na tamburawa wanda muka kashe dubu 6 billion da 600 million kwanaki ma ce bututu sun fita to muka yi sai na rubuta wa obasanjo muna son waiba ba ma kama mu rubuta da ya ji cewa mun yi wannan aikin ya ga girman aikin domin har gobe a west african countries babu matatan ruwa mai girman tumbura waɗannan wallahi shi ya aiko bello hayata gwarzo yana sanata mai kula da harkar ruwa shi sanata bello sannan yana sanata wa ya aiko shi obasanjo ce ka je ka gaya gwamnan kano cewa muna jinjina masa saboda wannan aikin da ya kuma ya rubuto za mu ba shi wai ba na kayan ruwan da za a shigo da shi da kawai iya kudi a lokacin sam an na nuna maka ne mu ba jami'a ce ta ba inda za a yi mutane aiki a sanadin wannan obasanjo ya ba mu wai ba muka yi sai miliyan 400 daga cikin aikin ruwan nan saboda abin da ya abin da yake nuna maka wato mun yi mu'amala da su da shi obasanjo da shi atiku a matsayin vice president to gaskiya wannan shi ne karin farko da muka zo kusa da juna muka san juna da shawarwarin juna tun sannan kuma gaskiya ana mutunta juna duk abin da ya faru a tsakani na daɗi ne a taya mutum murna na jaje ne ka je kai murna amin ka je ka jajanta kai addu'a tun sannan gaskiya muke mutunta juna mu dama kuma yana rikicin aƙidar mu a siyasance bambancin da shi ci gaba da a kwarai akwai yadda tunda inda bai yarda ni ba zai naɗa ni mai ba shawara ya bani special advisor sai ka ga wannan kusan kololuwar yadda kenan ni ko ba katse ka nake ba a mm. ranka daɗe mm. ko wani abu da yake dan damun mutane a social media sun tuturo sako a kai tun da muka tura za ka zo daga lokacin da ka bar mulki a matsayin gwamna a kano mm. na san ka shimfiɗa kano akan wasu turba wasu tafarki da kake so kano ta tafi mm. a kai mm. to a yanzu kuma wai ya za ka kwatar shin wannan ya za ka da kano a lokacin da da yanzu a baya shin ana kano ku tana samun ci gaba a bangarori irin su kasuwanci su ilimi da ake free education a yanzu da kuma abubuwa tana to ni na ganin wato ina jin nauyi in ba da wannan amsa domin kamar ina auna gwamnati na ne da sauran gwamnatoci wanda kuma gaskiya jama'a ne kamata su yi wannan hukunci ni iya abin da za mu illa kawai in ce da ba mu kyautata ba wannan jama'ar ba za su ci gaba da bin mu kenan a misali kamar mu eh, an ce duk wanda ya tuna bara kamar mu dauki eh, hizba da kafa da kafa haka tana ci gaba a misali to a gaskiya dan da ka dauke ta ka kafa ta a gaskiya ta ci baya domin misali guda ɗaya da zan nuna maka sanda muka kafa hizba har muka bari shekara takwas duk watan duniya muna ba su kuɗi miliyan hudu running cost suna ayyuka mm-hmm. motoci babura suna ayyuka suna fita allowances muna tafiya sai aka dawo da su dubu ɗari da hamsin a wata mun sani muku an gyara yanzu amma har wannan gwamnati zai ka tambaye su kaji ai ba aiki ba aiki ake so ai ba dokar rago ko baka taɓa yin karatu na zamani ba aikin da ake yin sa da miliyan hudu a zo a baka dubu ɗari da hamsin a ce kai irin wannan aikin mm. ai kamar a ce karka yi ne Allah ya taimaka ya yi mana ilhama ya yi mana jagora mun yi dokoki na hizba na gudan zakka na shari'a commission da a ta sau da ba dokar na tabbata da yanzu an rusa dokar tana nan sai dai a yi ta canjin kwamandoji a canja masu yi a canja wai mana musu fata kuma alhamdulillah har gobe a a ta sahu mun yi doka kamar yadda muka yi dokar anti-corruption da public complaints amma wannan an rusa su ko da dokar tana nan amma ba a yi tuna wani ana ganin kamar wani talla ne namu muka yi wayannan hukumomi kayi su amma abin sha'awa wallahi a gwamnatance ba mu taba kiran babur inda mai kafa uku a daidaita ta mutane ne suka sa sunan yana nan kuma ko kana so ko ka so haka ake kiran. to a matsayinka na hmm. mashawarci da shi dan takarar kujerar shugabancin kasa hmm. a ita jam'iyyar pdp akwai abubuwa da mutane suke ganin kamar idan ba a dinke irin wannan matsaloli ba rikicin cikin gida da yake addabar al'ummar tsakaninsa da waɗanda suka nemi takara tare da shi akwai wasu shawarwari da ake badawa ta yadda za a kulle irin wannan abubuwan a tafi a zama tsintsiya maɗaurin kiɗa in ka kalla a nan kano ga kuna da ɗan takarar gwamna shi ma an ce ana kotu akwai hmm. wani shiri da shawarwari da yunkuri da aka yi na aureware wannan matsalolin tun da hmm. zaɓi ake tunkara to gaskiya ne akwai abubuwan da za su faɗo a fili akwai kuma in kana yin gyara ba wani abin ne kullum za ka faɗe shi a fili ba na farko dai mun ba shi shawara cewa ko me za su faɗa wa yancin da ake rigima da su ya daina ba su amsa kuma alhamdulillah ya daina cewa a matsayinsa na babba ba kowane kankani don mutum ya fito ma zagin ka yi karka ba shi amsa ah, domin a rage zafin rigimar tun da kai ne babba sannan na biyu ni na ɗauki nauyin a kan kaina na yi tattaki ɗaya daga cikin dattijan cikin wayancan masu rigimar akwai ah, tsohon gwamnan soja bode george ya taɓa yin ma national chairman na jam'iyyar pdp ya taɓa neman shugabancin jam'iyyar ma mun san juna tun zaman da ne tun kama zauna a pdp na yi takakkiya na je lagos mun zauna da shi na nemi magana da su na nemi magana da gwamnan oyo bakin dai shi wiki na ɗan neme shi ban same shi ba duk da dai kasan ya yi min juniya minista mun yi aiki tare da shi ya yi aiki karkashi na ministan ilimi yana karamin ministan ilimi mun yi kamar wata shida ko bakwai kan yi aji aiki tafi neman gwamna kuma an yi zaman mutunci har gobe amma dai na aika masa sako ta hannun makusantansa ah, kuma ya dawo da sakon cewa ya san zaman da muka yi da shi da girmamawa an yi haƙuri wannan maganan nan har yanzu ba a rufe kofa ba ko kwanan na talabijin ya fito yana cewa ba su rufe ƙofar tattaunawa ba su rufe ƙofar waye ba ana tabbatar ma in allah ya yadda nan da dan wani lokaci kaɗan duk wani rigimar za ta kawo a nan kano duk wanda suke ba zan kira ta rigima ba suke wato jayayya a takara ba wanda ɗaya da ɗaya ban magana da su ba kuma muna ƙoƙarin duk da dai suna kotu a taron da muka yi ma na masu tsaki da ruwa da tsaki na sanin cewa wanda duk ije kotu ba laifi ya yi ba dimokuraɗiyar kenan in ka gaba ma daidai ba ta wurin alkali dama doka ta tanada sai dai idan alkali ya hukunci jam'iyya ta yi hukunci in ka ce baka yadda ba tunanni sai muka ce ka zama fitinanni amma tunda ana kotu muna nan muna jira amma duk da ana kotu duk wayanda suke cikin kotun ɗaya da ɗaya ba wanda ban kira ni da shi mun zauna mun yi magana ba ah, me na ce da su me na gaya musu wannan ni da su ne zaɓe ne to na 2023 da da ake tunkara ake gab mm. da yinsa akan 'yan takara na mm. nan jihar kano mm. ita jam'iyyar apc tana da dr nasiru yusuf gauna jam'iyyar ku pdp a ce sadiq wali wasu su ce muhammadu sani abacha duk da ana kotu jam'iyyar nnpp tana da abba gida-gida kana cikin jam'iyyar apc aka yi zaben 2019 wanda ana ganin an kai ruwa rana kafin jam'iyyar ta apc ta iya samun nasara hmm. yaya kake kallon zubin idan an zo zaben hmm. sannan mutane na ganin akwai kyakkyawar alaƙa da mu'amala tsakanin ka da takarar apc dr nasiru yusuf na ana ganin ma har yanzu ɗan gidan ka. yaya alaƙa to ai in ta wannan kake lissafi duk yan takarar nan ba wanda bana mu'amala da shi ta kusa ta kuma fahimta juna da girmamawa hatta shi kansa ganduje a jayayya aka yi a jam'iyyance a siyasance har gobe muna da fahimtar juna muna girmama juna kamar yadda ya taɓa faɗa ma iyalanmu yanzu matarsa da matata ba za su yi awa 24 ba su yi waya da juna ba kuma sanayya ce ba ta yanzu ba sanayya ce ta shekara wajen talatin arba'in da suka wuce saboda haka mu ni kullum na ɗaukan wa'ina abubuwa wato muna kallon yanayin al'ummar da muke jagoranta ne ba mu kanmu ba ana ganin kamar su magoya bayan ka eh, za su jirkita ne wajen shi nasiru yusuf gawuna duba da yadda kuka taho a baya irin yadda aka yi mu abin da muke cewa shine pdp muke yi pdp muke watalla pdp muke cewa a zaɓa daga sama har ƙasa maganar wa zai zama allah ya sauƙaƙa mana wannan tuni kuna saboda mutane kuma suna kira na ga <laughs> ana kira wani ko da guda eh to to a daga a daga a daga daga ina ne wake magana na'am ni kuma dan asalin karamar hukumar kunkura ne barku na'am ina wa malam barka da zuwa masha Allah kuma na saurari wato irin raki da kafar har karshe hmm. to har kullum kiran da muke yi shine ya za a yi a ci gaba hmm. mun ci gaban wato jihar mu muke so da jama'ar hmm. jihar to mun gode shirin baya mun gode assalamu alaikum na'am daga ina ne je lokaci ba daga samaru na'am muna jin ka na'am tambaye tambaye ka ko shawara ba <laughs> nan ban ji ba yana so ya ja ina ne aka gina a adamawa to a adamawa ne to kaji eh, kaji eh, abti a adamawa salamu alaikum adamawa ne na'am to ga wani ya biyo nan to ya biyo nan salamu alaikum to laika to muje salamu alaikum barka dai da wa muke tare a gurguje lokaci Muhammad Yusuf menene tambayar ka? to in Allah ya da shi ne burinmu kuma bi Allah abin da muke fata kenan illa a yadda wato kafin a kai wayannan gaɓoɓi demokradiyyar nan yanzu amerika da suke tutayar su ne jagorori yau fa amerika shekara su 242 suna demokradiyya amma dubi kwaramniyar da suka shiga mm. ah, wannan yana nuna cewar wato ba a sunan jam'iyyar ba ne ba a dadewa kana yi ba ne a'a halayya ce ta waɗanda suke yi a wannan yanayi a wannan lokaci mm, ga wani guda da suke ta ah, a gurguje malam gwani menene tambayar ka wani yana jinka wa alaikum salam ne tambayar ka a gurguje na'am kira eh, menene sakonka to ni sako na sako na a gurguje kullum na cewa wato sako ne irin wanda manzo sallallahu ya faɗi nasiha a kai da wani tambaye shi ya masa nasiha da za ta amfane shi duniya da lahira ya ce ka je kai ta yin haƙuri a dukkanin al'amuran ka karka fishi ya ce a ƙara masa ya maimaita ya tambaya sau ya ce to me kake so a gaya ba so ni kira na ga al'umma a dinga haɗawa da haƙuri kar mu ci da zuci a dukkanin wa'in abubuwa haƙurin shi ne duk wannan cakuɗe-cakuɗe da canje-canje da ra'ayoyi kar mu kalle shi a matsayin gaba ina mamaki wanda za su fito kamfen ka gansu da gariyo da sandin to ka dokiwa ba wanda kake so ka mulkin bane in ma dan hamayya ne ko dan me ɗayan kake faɗa dan adawa <laughs> to in ka kassara shi ba ka san ka samu mulkin ya baka haɗin kai ne shi sa duk a koma a duba rekod ɗinmu duk kamfen da muka fita ba yadda za a ka gana daga sanduna da makamai da mayamun cewa wallahi duk wanda zai wannan kare biyu amma har yanzu za ka gane wasu ma shugabannin ne suke sayan makaman suna ba matasan suna zalunta su kullum na yi wa matasan nasiha cewa duk wanda ya baka makami ce zo mu ce ba wa ɗanka ya zo mu tafi tare ko mm. ƙaninka wannan wato eh, a gurguje akwai wani lokaci muna gwamnati aka kawo mun yan adawa ɗin sai za su shigo jam'iyyarmu na tara su kilas ne masu wanda aka ba su suna zuwa su kashe su ta annata sai na zaunar da su ba su fi su goma sha ba ne musu na ce ba sai kun dajin ya ku zama mutanen kirki na ce masu sa ku su yi dinnan babu 'ya'yansu da kannansu a ciki sai na hango wani can baya yana kuka sun ce kukan ne kake sai miƙe yi ce wallahi ji iki kamar na shiga zuciyarsa ice wata rana sun je gidan wani hamshaki ya faɗi sunansa ma ba zan faɗa ba nan kan ana shirin za a fita kamfen an ba su ƙwaya sun sha an ba su ganye suna gindin bishiyoyi sai zagaya zai je ya yi fitsari ashe bayan falon mai gidan ne kan ya je ɗan mai gidan ya zo gurinsu suna gaggaisawa sai ijiyo uban yaron ya kira shi falo yana surfa mar zagi me kai ka cikin wancan yan iska ya ce a ɗansa ya zo muna gaisawa ya zo mu gaisa ma an sa shi a ɗaki yana zage sa me kai mu cikin me kawo shi cikin mu bayan kuma jira muke ya fito mu raka shi kamfen ga makamai ga waye a sannan ya ce abin bai zo kansa ba sai da mu ne musu wannan nasiha yana kuka da karannan suka ce wallahi sun daina wannan harkar na ce to ba sai kun shigo jam'iyyar mu ba da yawansu mun da dauke su ayyuka suna nan a gurare daban-daban wasu mun ba su jari wasu mun ba su ai duk to irin wannan shine abin da muke kira ga mutane su fahimta matasan nan namu su kula daina irin waɗannan abubuwa kuma mutane su yi haƙuri da wannan ta juyancen da ake ta yi a siyasa duk za mu zo mu tsallake waɗannan abubuwa wallahi dukkaninmu ɗaya da ɗaya ba na kokwantar duk shugabannin nan cewa ba sa kishin kano illa kowa hanyar da ike so ya bice daban na imani kuskure kuma da ba wanda ba ya yi kowa da irin nasa amma na tabbata za a wayi gari ko shekaran jiya shekaran jiya da shekaran jiya shekaran jiya muna airport ni ga kwankwaso ga sharif ga kabiru ga wasu ma sun harba hotunanmu muna ta tafawa muna shewa muna eh, da juna eh, to duk ruwa yana wasu to in dai mu za mu haɗu mu gaisa mu ma'amala da juna mu yadda ba yi mu ɗaya ba amma muna mu'amala ba abin zai hana yanzu muna majalisa ɗaya da barau da kabiru ba wanda ba ma zuwa mu ziyarci juna mu zauna mai mu'amala ba jibiya amma mun san daga kano muke kuma kanan mukewa so wa'annan abubuwa ne wanda suke duk in muka yi haƙuri mabiya kuma su dinga yin haƙuri allah da aka yi haƙuri za mu waye gari mun cimma burinmu na haɗa kan al'umma kuma kano ta ci gaba raunin kano da ka malam ibrahim shekarau sanatan kano ta tsakiya muna godiya da wannan dama da aka samu muka yi wannan tattaunawa masu kallon mu da sauraron mu saboda yanayi na lokaci anan ya kamata mu jinse wannan shiri a madadin shi sardaunan kano da hadimansa wato sile da muktar da kuma wato khalid yusuf ismail makwarari da adamu abdullahi da baballe da suka sada mu da ku da aminu lash ismail yusuf makwarari abdullahi muhammad wali nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu